بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Uh, barkanmu da sake saduwa a uh, wannan rana ta alhamis wadda ita ce ranar sha shida ga watan sha'aban hijira da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda kuma ya dace da lissafin tara ga watan afrilu na shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin wannan shine darasi na uku cikin jerin darussa da nake gabatarwa da taken mafarki daga darul hadisi salafiya zaria nigeria makarantar mala albani zaria rahimahullah sunana kabiru abubakar wanda aka fi sani da, da kabiru asgar to alhamdulillah a darasin da ya gabata mun tattauna akan menene mafarki da yadda yake faruwa da wasu abubuwa da ke da alaka da haka za mu tafi kai tsaye zuwa ga bayani takaitacce akan kashe-kashen mafarki to ana iya kasa mafarkai ta fuskoki mabambanta ko dai a raba su zuwa gida biyu ta fuskar in an kira su da suna mafarki mai kyau da mummuna wato ya zama ar-ru'ya wal hulmu kenan suka malamai suka raba su zuwa ga haka musamman duba zuwa ga hadisi da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi da annabi ya ce ar-ru'ya min Allah wal hulmu min ash-shaytan yace ita ar-ru'ya wato mafarki mai kyau min Allah daga Allah ne wato Allah subhanahu wa ta'ala shi yake yassare wa mutum ya ga mafarki mai kyau wal hulmu min ash-shaytan mafarki kuma mummuna shi kuma nan daga shaydan ne wato shaydan shine ke shiga ya fita ya ainihin wato samun yawan mutum tsoro ko damuwa ta hanyar mafarki wannan yana koma kuma har ila zuwa ga raba mafarkai din nan zuwa guda uku da muka ambata a ba to har ila kuma malamai sukan kalli mafarkaiya ta fuskar wato lokaci mafi Uh, ba da gaskiya lokacin da aka samun mafarki mafi inganci akwai uh, hadisi ko kuma ce asari kenan daga Muhammad ibn Sirin cikin tabi'ai rahimahullah wanda Imam al-Bukhari ya kawo shi mu'allakan a cikin sahih da shi Muhammad ibn Sirin yake cewa ru'yan nahari mislu ru'yan layl mafarkin rana kamar na dare ne dukan suna iya zama gaskiya sai dai kuma har ila yau malamai sun karkata kamar yadda ibn al-qayyim yake nunawa a cikin madarijus salikin cewa mafarki da aka yi shi kusa da asubahi ya fi kusa da inganci ko gaskiya saboda lokacin saukar Allah mai rahama ne da kuma wanda aka yi wato da rana har ila yau lokacin kailula saboda hadisin nan na wannan mata wadda wato ummu haram kenan wannan mata da manzo Allah sallallahu alaihi ya bacci a gidanta har yake dariya bayan ya farka kissa ce sananniya yake gaya mata cewa an nuna mishi wasu mutane cikin al'ummar sa wanda za su hau jirgin ruwa su je su yi jihadi su kuma kare wata babbar gwamnati ta kafirai ta ta roƙa cewa annabi alaihi salatu wasalam ya sa ta a ciki ya sa Allah ya roƙi Allah ya sanya ta cikin su kuma haka aka yi Uh, wannan mata uh, ummu haram wadda ta ma mutu ne a wannan uh, abin nan a wannan yakin matar wani sahabi mai suna ubadatu bin samit radiyallahu anhu anha to kaga wannan mafarkin shi da rana aka yi shi dan haka mafarkin dare da mafarkin rana duk abu ne wanda yake mai yiwuwa a samu abin nan a cikinsa a samu watan ru'uya a cikinsa mai kyau wallahu ta'ala a'lam sai kuma ta fuskar abin nan min haisu zahir wal batin mafarki ta fuskar wato zahirin abin da mutum ya gani shin haka yake ko kuwa wani ramzi ne alal misali idan mutum ya farki shin za a ɗauki mafarkin a bisa zahirin abin da ya gani kamar da misali annabi ibrahim ya ga inni ara fil manami anni azbahu kaga wannan zahirin abin da ya gani ne wancan kuma azizu misra ya ce ya ga bakaratin siman su ne aka fassara da shekaru ko damunoni to akwai ana raba mafarki ta wannan fuska zuwa gida hudu akwai wanda yake sukan ce al-mahmudatu zahiran wa batinan akwai ru'ya mahmuda zahiran wa batinan mafarki wanda yake abin yabo abin so a zahirinsa da kuma abin da ke ɓoyensa kamar mutum ya mafarkin ya ga Allah subhanahu wa ta'ala ko ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ya ga mala'ika ko ya gan shi cikin wasu kyakkyawar sufa ko wani yanayi mai daɗi ko ƙanshi ko ya gan shi ko mutum ya gan shi yana cin wani abinci mai kyau ko ya ga yana yin ibada kamar sujuda ko sallah ko ɗawafi duk wannan ana ganin zahirinta da baɗinin wannan ru'uya mai kyau ne akwai kuma wanda take ru'ya mahmudatul zahir wa mazmumatul batin wanda zahirinta mai kyau ne amma abin da ke boye na fassara ta ba mai kyau bane kamar mutum ya mafarkin yana sauraron kiɗa ko yana shakan ƙanshi na furanni ko yana shan wani abu ne kama da taba ko makamanci haka to kaga waɗannan abubuwan a bisa al'adar mutane ana yin su ne a lokacin da wato mutum yake cikin nishaɗi kamar mutum ya ga yana rawa a gidan biki ko ya ga yana shakan taba ko shisha misali da makamantansu a bisa zahirin abin da mutane suke tsammani wannan wani abu ne wanda suke sanyi suke jin daɗin shi to amma fassarar shi ba ta zama mai kyau galibi saboda muka ɗauka misali sauraron kaɗe-kaɗe galiban mutane suna yin shi ne da tunanin wai zai tafiyan musu da baƙin ciki haka shan ire-iren waɗannan ababen sha haka kuma wanda ya ga yana tsinkar fulawa ko wani ɗan ice a daji saboda galibi akan tsinci fulawa ne ko sassaƙe ko ganye ko makamancin haka don yin magani to ishara ce zuwa ga samuwar rashin lafiya ko ta damuwa akwai kuma na uku shine wanda al-ru'yal mazmuma zahiran wa batinan mafarki wanda yake da filin shi da boyen shi duka abun kyama ne kamar mutum ya farkin macijiya ta sare shi ko ya ƙone a cikin wuta ko ruwa ya tafi da shi misali ko gidansa ya rushe ko ya mafarkin gonarsa ta ƙone ko dabbobi sun shiga sun cinye to kaga wannan a zahirin abin da ya gani da kuma fassara duka yana nuni zuwa ga bakin ciki ne ko damuwa ko asara akwai kuma a mafarki wanda yake almazmumu zahiran wal mahmudu batinan wato mafarki wanda yake a zahirin shi abin kyama amma abin da ke boye na fassararsa na iya zama mai kyau kamar mutum ya mafarkin malamai suna kwatantawa mutum ya mafarkin ya auri mahaifiyarsa ko ya yanka ɗansa ko ya mafarkin yana yana cika wani bakance ko yana wa ɗansa aure ko yarsa waɗannan a zahirin mafarkan suna iya zama kamar wata abu ne na damuwa yana yi wa amma amma yana komawa ne zuwa ga ma'anar sada zumunci da riƙon amana da kulawa da dangin su kuma kamantarsu haka wannan ma ana kallon shi ta wannan fuska sai kuma ta fuskar wato wannan wato su mutane masu mafarkin su mutane masu mafarki ta fuskar su wato wanda uh, matakin gaskiya mafarkinsu ko kuma rashin gaskiyarsa ta nan akwai matakai guda uku wanda suke mataki na farko a wajen gaskiyar mafarki su ne annabawa da manzannin Allah sallallahu alaihi wasallama uh, sallallahu alaihi wa alihi wasallam su annabawa da manzanni duk mafarkin da suka yi gaskiya ce kamar wahayi ne kai tsaye da haka muka ji misali a baya na game da annabi annabi Ibrahim, annabi Yusuf, da kuma annabi Muhammadu manzanmu sallallahu alaihi sallama dukkanin su sun yi mafarkai wanda suka zama a matsayin hujja ta shari'a. Da haka su ba sa bukatan wani dogon magana a kai. Sai kuma salihan bayi su ne a mataki na biyu waɗanda galibinsu nagarta tarin jayi rashin nagartarsu su ne sahabbai ne, waliyai ne, tabi'ai ne, mutanen kirki ne a cikin kowace al'umma. to waɗannan su kuma mafi galibin mafarke mafarkansu yana zuwa da gaskiya duk da yake sukan iya mafarkin wanda baya buƙatar fassara ko kuma ba shi da kyau amma dai shine kaɗan to mataki na uku shine mutanen da suka wannanci waɗancan ba annabawa ba kuma salihai ba to gama garin mutane to a cikin su akwai matakai iri uku su ma waɗannan akwai mutanen da ake ce musu musturun wato waɗanda Allah ya rufa masa asiri wanda shine galibin halin mutane mutum yana da laifuka yana da gazawa yana da jahilcinsa yana da barna amma Allah ya rufa mai asiri da rahamarsa da falalarsa ko kuma da istidrajinsa ko da wata hikima cikin hikimomin Allah to irin wannan galibi sukan samu daidaito tsakanin gaskiya da ba gaskiya ba saboda su ne cikin khalatu amalan salihan wa akhar sayya cakuda yadda ayyukan suke akwai na kirki akwai na banza to haka kuma gaskiyar su take a mafarki wato abin da za su gani a farki ya zama daidai ya zama gaskiya shi ma haka yake 50-50 sai kuma wato mataki na biyu a cikin wannan gaba su ne fasaka mutanen banza waɗanda barnarsu ta bayyana a matsayin masu laifi aka san su a cikin al'umma a matsayin mabarnata ko masu saɓon Allah ko masu gazawa wajen bin dokokin Allah su an san su a haka to irin waɗannan mafi yawan mafarkinsu a ne wato shirme ne kawai kaɗan ne ake iya samun gaskiya mataki na uku a wannan gaba ta wanda ba annabawa ba salihai ba su ne kafirai waɗanda ba su yarda da Allah ba waɗanda suke kafirci suke addinin da ba Allah ya ce a yi ba to irin waɗannan su akwai ƙarancin a samu mafarki na gaskiya a tare da su ƙaranci sosai wannan shine abin da hadisi yake nunawa wanda al'imamu al-bukhari da muslim suka fitar da annabi yake cewa wa asdaquhum ru'ya asdaquhum haditha da gwargwadon gaskiyar mutum gwargwadon gaskiyar mafarkinsa kaga annabawa su suka fi kowa gaskiya ɗari bisa ɗari sannan sai salihai wanda suke da percentage mai yawa sannan sai waɗanda ba su ba kowa da gwargwadon abin da ya samu shi yasa alkirmani yake cewa ru'uyal mu'min asdaqu min ru'uyal kafir mafarkin mumini ta fi kyau fiye da na kafiri wa ru'uyal alim asdaqu min ru'uyal jahil mafarkin malami ya fi nagarta fiye da mafarkin jahili wa ru'uyal mastur asdaqu min ru'ya ghairil mastur mafarkin mutumin da yake mai rufafan asiri to ya fi gaskiya fiye da wanda yake bai da rufafan asiri wa ru'ya sheikh asdaqu min ru'ya shab shi ganin mafarki kuma na dattijo ya fi gaskiya fiye da na matashi haka da ya ci gaba da wannan magana kamar yadda yake cikin littafin ilmul ibarati na khalil ibn shahid to baya ga wannan sai mu sake duba kuma abin nan wato Uh, ta ɓangaren uh, ta ɓangaren menene ya kamata a uh, yi fassararsa menene bai kamata ba shin kowane mafarki ne ake iya fassara shi ko ko akwai mafarkaiya waɗanda ba a fassara su sai mu lura a nan akwai magana kamar haka da farko yana da kyau mu fahimta ɗan uwa masu albarka cewa shagaltuwa da neman fassara mafarki ba abu ne wanda yake wato lazimi ba ba a so mumini ya shagaltu da cewa duk mafarkin da yi wanda ahlam ɗinsa a ce kullum sai ya nemi fassarar su a'a ana neman fassarar mafarki ne kawai wanda ya cancanta a neman fassarar shi idan mutum ya ɗauki cewa zai nemi fassarar ko na mafarki to zai lalata rayuwar shi gaba ɗaya akan harkar neman fassara kuma zai samu matsala domin zai dinga kai mafarkan nashi wurin waɗanda tun suna fassara mai daidai hala wasu ma ba su fassara mashi daidai ba kuma hala ya ƙara da dukiyarsa wajen haka don haka ba kowane mafarki ne ake neman fassararsa ba sai an lura da irin wancan lokacin kamar goshin asaba ko na rana ko wanda aka jira yana maimaituwa ko wanda dai wani abu wata ƙarina ta nuna mutum cewa lallai wannan mafarki ne wanda yake a ru'uyar sadika to shine ake yin fassararsa da haka ru'yal makruha ko alhul din can mai tashin hankali ko mai damuwa ba ba a magana ne fassarar shi kamar yadda azzarkani yake faɗa a cikin sharhin muwadda yake cewa wa sunnatul ru'ya idza kana fiha ma yukrahu Allah tu'abbar abin da yake sunna game da mafarki idan ya zama a cikin mafarkin akwai abin da yake maras kyau ne to ba a fassarawa ba a neman fassarar shi sai a rabu da wannan mafarki ka yi abin da shari'a ta ambata wanda za mu zo mu ambaci su a gaba na wato bin nan kariya din nan to sannan mafarki wanda mutum zuciyarsa take masa magana hadisin nafsi shi ma ba a buƙatan fassararsa ya rige saura wannan abu da ake ce ma ru'ya sadiqa aw mubashshira aw saliha ko makamantansu ita ce wadda shine kawai farki wanda ake so a nemi fassararsa abin nan a fassararsa a gurin wanda ake tsammanin ya iya malami ne ya san abin da yake yi ya fassara wallahu ta'ala alam sai mu tafi zuwa ga batu akan ladubban mafarki mai kyau abin da ake so akwai mustahabbai waɗanda ake so mutum ya aikata a sa'ad da ya ga mafarki wanda ya burge shi na farko ya ma Allah godiya a kai sannan ya yi ba laifi ya busharantu wato ya yi wa kanshi albishir ko ya ma wani masoyinsa sannan kar ya ba da labari ga kowa sai wanda yake ƙaunarsa wanda yake da tabbacin cewa mutumin akwai ƙauna tsakankaninsa kamar ɗa ko mahaifi ko mahaifiya ko mata ko wani amintacce dai malami ko aboki ko makamantansu wanda dai a rayuwa ka aminta cewa kuna da aminci da ƙaunar juna tsakaninku. Al-Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu yake cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa idza ra'a ahadukum ru'ya yuhibbuha idan ɗayan ku ya ga mafarki wanda ya ƙaunaci mafarkin fa inna ma hiya min Allah ya san cewa wannan mafarki daga Allah ne falyahmud Allah alaiha to ya gode wa Allah kan wannan mafarki wal yuhaddith biha kuma ya bada labari ga masoyan shi wa idza ra'a ghayra dhalika mimma yakrah idan ku yaga abin da ba irin wannan ba wanda bai so fa inna ma hiya min ash-shaytan to ya san wannan daga shaytan ne falyasta'id min sharriha ya nemi Allah ya tsare shi daga sharrin wannan mafarki wala yadhkurha li ahad kar kuma ya ba kowa labari fa innaha la tadurruhu wannan ba za ta cutar da shi ba a riwayar muslim daga abu qatada ya ce fa in ra'a ru'ya hasana falyubshir ya bishara wa Allah yukhbira illa man yuhibba kada ya gaya wa kowa sai wanda yake kaunarsa to wannan shine ladabin mu'amalanta mafarki mai kyau akasinsa shine mafarki wanda yake mummuna shi ma akwai ladabban da ya kamata a kula wajen mu'amalantar shi za a iya samun su a cikin wasu hadisai da zamu ambaci wasu lafuzza daga cikin su alal misali wancan hadisin da muka ambata a baya na Abu Salama ibn Abdurrahman da yake cewa Abu Qatada ya bashi labari shi ma kanshi ya kasance kamar yadda ya faɗa a riwaya cewa kuntu arar ru'ya fatumarridni nakan ga mafarki har ya sani ciwo sai da naji Abu Qatada yana faɗa cewa shi ma yakan ga mafarki har ya sashi ciwo yace sai da Abu Qatada ya ji cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi magana wannan hadisi din kenan cewa gashi gashi gashi gashi Al-Imam Muslim ya rawaito hadisi daga Jabiru daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan ɗayan ku ya ga mafarki wanda baya so sai Annabi ya ce falyabsuq an yasarihi salasa yayi tofi wato idan tofar da iska mai dan miyo kadan haka ta hagunsa sau uku wal yasta'iz billahi minash shaitan kuma ya nemi tsarin Allah daga shaitan wal yuhawwil wal wal yatahawwal an janbihi alladhi kana alaihi sai kuma ya juya daga makwancin shi yana dama ne ya juya hagu in yana hagu ne ya juya dama in yana wannan gefen na gado ne ya kuma wancan gefen na gado ko shimfiɗa wannan sa daga cikin ladubban da ainihin wato ya kamata a kula da su da gaskiya abin da ake gane farkin mummuna ne shine mutum ya farka da tsoro yana cikin farkin ya farka cikin tsoro wani ya ji yana haki ko gaban shi na faduwa wani ya ga yayi zufa ko makamancin ko ya farka ya ji damuwa a ransa ko da ciwon kai duk wannan yana sa a gane mafarki cewa ba mai kyau bane ba ba kyakkyawa bane mummuna ne kuma yana iya tana wasu abubuwa munana da suka faru da shi a cikin mafarkin in an tana mun ambata a baya hadisin da ke cikin sahih bukhari sorry sai muslim daga sahabi abu hurairah Allah ya kara masa yadda da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan zamani yayi kusa da tashin alkiyama to za a wayi gari da kaɗan ne mafarkin musulmi zai zama ƙarya to a wannan riwaya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa fa in ra'a ahadukum ma yakrahu falyaqum falyusalli dan ɗayan ku yaga abin da bai so to ya miƙe ya salla wala yuhaddith biha annas kai ba kowa labari to karkashin waɗannan hadisai zamu iya fitar da wato abubuwa kamar guda shida zuwa bakwai waɗanda ya kamata mutum ya yi a san da ya mafarki mummuna na farko shine alisti'azatu billahi min sharriha mutum ya nemi Allah ya tsare shi daga sharrin wannan mafarki ya ce a'udhu billahi min sharri ma ara a'udhu billahi min shaitanir rajim wannan dama abu ne da aka shar'anta wa mu'mini a duk sanda yayi wani abu da zai sa mai damuwa sannan na biyu alisti'azatu min shaitani salasan a'udhu billahi min shaitanir rajim kafa uku saboda daga shaitan ne kuma shine yake sa ma dan adam wannan damuwa kamar yadda muka ji na uku abu na uku shine tofi ta hannun hagu dan koran shaitani wanda yake yake wajen wanda ya kawo mutum wannan wannan mafarki a dan a kore shi kuma dan a wulakanta shi a nuna mishi ba wata ba wani abin tsiya bane shi na hudu shine sai juya makwanci daga dama zuwa hagu ko daga hagu zuwa dama ko gefen gado zuwa ɗayan gefen wanda malamai suka ce hikiman wannan shine kamar tafa'uli ne kamar arashi akan yadda na juya din nan to ina fata Allah ya juya min yanayin nan mummuna da na gani zuwa kyakkyawa kamar da ake tafa'uli a wajen wato istisqa misali ake juya riga to haka shi ma wannan sai kuma sallah yana da kyau sai mutum ya miƙe in bai da alula tunda bacci ne ya tashi je alwala ya ya nafila akalla raka'a biyu saboda sallah tana da tasiri sosai wajen koran barna da sharri da masharranta da kuma kusantar da bawa zuwa ga Allah musamman a wurin sujuda da sauransu sai bayan kai sallah kuma babu laifi mutum ya ƙara daga hannu ya sake yin addu'a abin da ya sawwaka kaga gashi zai samu ladan ibada kuma zai samu kariya da tsari sannan kuma yanzu zai koma bacci alhalin yana da alulashi insha Allah sannan kuma abu na gaba na shida kenan aka ce kada mutum ya ba kowa labari kar ka gaya wa kowa sabanin wancan mafarki mai kyau an ce ka gaya masoyi saboda masoyi zai ji daɗi ya taya ka addu'a ya taya ka bishara amma wannan mummunan ka gaya masoyi to ka sa mishi shi ma damuwa kenan zai shiga cikin damuwa akan abin da ya dame ka saboda mai kaunar ka ne da haka kar ka gaya mataka ko ki gaya mijinki ko mahaifi ko kanwa ko kani ko ɗa ko sirika ko wani duk wani dai wanda yake abin nan zai ci damuwa to ba za a gaya mishi ba to anan da masoya da makiya duka ba za a gaya wa kowa ba sai kuma na bakwai shine kada mutum ya fassara wa kanshi kar mutum ya kokarin sai ya kokarin ya gane me ya fassara munan farkin nan ya manta da shi kawai kamar yadda aka ce fa innaha lan tadurra in ya manta da abin kawai ya fita batunsa to wannan abin ba zai cutar da shi ba insha Allah duk da haka malamai suka ce mustahabbi ne mutum ya nemi fassara mafarki idan ya ga yana da buƙatar sanin fassara saboda abin da Imamul Bukhari ya ruwaito da shi da Muslim daga Samura dan Jundub Allah ya ƙara masa yadda da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan gari ya waye kullum bayan sallah asuba sai ya fuskanci mutanen da suke masallaci sai ya ce musu hal ra'a ahadun minkumul barihata ru'ya shin a cikin ku yau din nan daren nan da ya gabata akwai wanda yake ya ga wani mafarki idan akwai sai mutum ya faɗa sai annabi ya fassara idan babu shi manzo Allah sallallahu alaihi in ya mafarkin da ya fassara sai ya fassara musu ibnu abdul barri da yago a cikin at-tamhid kalima fil muwatta min al-ma'ani wal asani sai yake cewa wannan hadisin yana nuni zuwa ga sharafu ilmin ru'ya wa fadliha yana nuni zuwa ga falala da ke cikin ilimi na sanin fassara mafarki da kuma falala saboda a ce shi da kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake tambayan sahabbai su kawo farki ya fasara musu yana cewa wannan abu ne muhimmi sai ce kuma ibnu ibnu abdulbari yake cewa kuma wa qad asnallahu azza wa jalla ala yusuf ibn yaquba haka Allah subhanahu ta'ala ya yabawa yusuf dan yaquba alaihi alaihi assalam game da baiwar da Allah ya mishi ta sanin ilimin fassara mafarki yace to haka kuma kaga sayyidina ibrahim shima yana da masani akan mafarki haka annabi alaihi salatu wassalam yana da ilimin mafarki haka abubakar siddiq a cikin malamai ya ambata cewa wa hasala ibn sirin fiha at-taqaddum al-azim ibn sirin ya samu daukaka mai girma a cikin sanin ilimin fasara mafarki ya zarta sa'a wa tab wal ihsan Allah ya bashi dabi'a ta sanin mafarki da fasararsa sai sake ambatan kuma malam sa'id ibn musayyib a cikin waɗanda su ma duka Allah ya musu fatahi akan haka wannan magana ibn abdulbari kenan a takaice kwarai da gaske a cikin at-tamhidu cikin juz'i na goma sha to haka kamar yadda ibn abdulbari ya wannan magana haka shi ma al-imamu an-nawawi rahimahullah yake cewa wannan hadisi a cikin sa akwai nuni zuwa ga mustahabbancin liman ya juya fuskanci mamu bayan ya sallame sannan kuma a cikin shi akwai istihbabu su'ali anir ru'ya mustahabbancin tambaya game da wato mafarki din da kuma wal mubadara ila ta'wiliha da kuma ai sauri ai gaggawa a fassara ta yace kafin rana ta yi to shine sai ibnu hajar yake ƙara bayani cewa abin da yasa ake so a fassara da sassafe din nan shine saboda a wannan lokaci da mutum ya tashi daga bacci kwakwalwar shi tana nan lafiyayya babu rudani ko hayaniya ko damuwar rayuwa a ciki kafin rana ta yi yana iya ya manta wani abu ko ya kasa tuna wani abu da haka aka yi ganin mustahabbancin a fassara mishi da wurwurin da ta faɗin nan a nan ne nake so in ce kuma har ila yau wani hanzari ba gudu ba yan uwa masu albarka shine lalle wajibi ne mutum ya kiyaye yin ƙarya wajen ba da labarin mafarkin da ya yi domin wannan ƙarya ce mummuna kuma akwai alkawari na narkon azaba a ciki a kanta al-Imam al-Bukhari har ila yau ya fitar da hadisi daga Ibn Abbas in Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man tahallama bi hulmin lam yarahu kullifa an ya aqida baina sha'iratain wanda duk ya je ya kera ƙaryan mafarkin da bai gani ba ya takura wa kanshi ya zo ya bada labarin mafarki na ƙarya wanda ba haka ya gani ba ranar alkiyama za a tirsasa mishi sai ya kulla tsakankanin ƙwayar shinkafa ko alkama guda biyu walan ya fa'ala annabi ce kuma kaga ba zai iya ba alamun za a azabta da shi kenan Allah ka tsare mu a cikin wannan hadisi annabi ci gaba da cewa wa man istama'a ila hadisi qaumin wa hum lahu karihuna aw yafirruna minhu subba fi udunihi al'anku wanda kuma yaje yana jin maganar mutane maganar da ba a yadda ya jiyo ba ba a bashi dama ji ba ya je ya yi abin nan kenan ya musu spy ya musu satar ji ranar alkiyama shi kuma za a dinga zira mashi abin nan dalma narkakkiya a cikin kunnensa hadisi ne wanda a ciki akwai magana akan waman sawwara suratan udhiba wa kullifa an yanfaka fiha wa laysa binafiqin wanda kuma ya je zana wani hoto za a sa shi hura mashari kuma ba zai iya ba duk waɗannan za a musu azaba kenan su kasa yin wannan abubuwa da ba za su iya ba Allah ubangiji ka tsare almuhimmi dai shine babu kyau mutum yayi ƙaryar mafarki haka har ila yau a kotar riwaya da Bukhari ya sake fitarwa daga Abdullahi dan Umar Allah ya ƙara masa yadda shi da mahaifinsa ya ce manzon Allah ya ce min afral fira an yuriya ainihi ma lam tara annabi alaihi salatu wasallam yake cewa daga cikin ƙarya mafi girma alfira wato ƙarerayi daga alfiryatu kenan to mafi girman ƙarya shine mutum ya nuna ma idan shi abin da idan shi basu gani ba sawawun a farke ne ko a mafarki mutum ya bada labarin abin da bai gani ba yana so nuna kamar ya gani ba wannan ba karamar ƙarya ba ce shine al-Imam Tabari yake cewa wannan yana nuna izuwa ga tsanancin tsananin wato alƙawarin azaba da aka yi akan ƙarya a mafarki duk da yake fa ƙarya ma a farke fa ba a mafarki ba ita ma mummunar matsala ce ita ma to amma dai wannan ya zo da bayani ne na musamman akan a cikin mafarki yace kuma wannan abin da yasa aka tsananta wannan saboda a lokacin da mutum yake bada labarin mafarki na ƙarya yana so ya nuna cewa ya mafarki ne kyau to yanzu Allah yake wa ƙarya domin mun ji a baya an ce ar-ru'ya min Allah yana so ya nuna Allah ya taimaka masa Allah ya bashi dama ya ga wannan abin da bai gani ba to ya shiga cikin masu yi wa Allah ƙarya kenan kaga ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب kenan ya shiga cikin ire-iren su da irin faɗin Allah wai qulil ashhadu haula alladhina kadhabu ala rabbi ga cikin suratul hud kenan wanda ranar alkiyama za a ce ga wanda suka yi wa Allah ƙarya to shi sa ƙarya cikin mafarki din wanda zai yi ta da nufin yana so yana cewa yayi mafarki mai kyau to yanzu ƙaryarsa ta fi ƙaryar wanda yake yin ƙarya a farki wanda zai ce nayi kaza alhalin ban yi ba ƙarya ce ita ma mummuna amma kaga ita bai danganta ta zuwa ga Allah ba wanda ku ya ƙarya mafarki to yana danganta wannan batu ne yanzu zuwa ga Allah subhanahu wataala wanda abu ne haka mai matukar hadari ba dan kankani ba Allah ubangiji ya tsare mu Allah ubangiji ya sa mu gama lafiya Allah ya gafarta mana kurakuranmu abinda muka faɗa daidai Allah ubangiji ya sa mana lada a ciki da mu da masu sauraron mu wanda muka yi kuskure kuma Allah ubangiji ya gafarta mana zan saurara anan sai Allah ya kai mu wato haɗuwa ta gaba insha Allah sai mu ƙara samu ci gaba daga inda muka kwana a inda zamu magana akan ladubban kwanciya bacci gaba wanda za su ladubban kwanciya bacci gaba ki daya da kuma batu akan mafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin mu je zuwa ga bayani a takeice zuwa ga akan su usul din na fassara mafarki din insha Allah da fatan Allah ya samu dace anan nake cewa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته